من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل القدة من لساني يفقه قولي أو نكامل والله مستعين على ما نقول وكذا أما بعد ‘yan uwana musulmi ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to alhamdulillahi kasancewa wannan rana ce ta juma'a a wannan shiri namu mai albarka za mu ɗauki faɗakarwa ne da kasancewa Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya li salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah har zuwa ƙarshen ayar da Allah yake mana bayani yana gaya mana cewa idan rana ta kasance ta mu gaggauta da zuwa an bacci na Allah subhanahu ta'ala mu bar wasu al'amura na harkar kasuwancinmu da cinikinmu domin Allah shine mafificin masu arziki wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yana gaya mana cewar mu yawaita yin salati a gare shi ranar juma'a akwai hadisi da ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ana halakto da salatin bayi a gare ni a ko da yaushe mala'ika ake wakiltawa ya zama da, amma duk ranar juma'a ko kuma daren juma'a da malamai suka yi bayani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sanda aka yi masa salati shi yake ji kuma ya amsa a wannan lokaci to yana da kyau mu al'umma mu dage da yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama salati tunda yana gaya mana cewa mafi kusancin ku a gare ni ranar alkiyama shine wanda ya fi min salati to wannan kenan duk wanda ya dau salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shine makusanci a gare shi haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana cewa akwai wata sa'a da ake riskanta a duk lokaci da ya kasance na ranar juma'a to malamai sun yi bayani akan wannan sa'a wasu sukan ce tana farawa ko daga safe ko karfe tara ko makamancin wannan to amma dai afdalu mutum ya kasance da wuri har ya je ya samu diba kuma ya kasance cikin nutsuwa wanda akwai hadisi da ya zo ake cewa duk wanda ya kasance yana surutu lokacin da liman yake hudu ba ya kasance wannan kamar jaki ne da kayan kirare to kasancewa kan mutum ya kasance daga cikin wanda yake kamar jaki da kayan kirare to sai ya zamana a samu nutsuwa kuma a je masallaci da wuri don samun wannan lada na sallar juma'a mai girma da wannan nake cewa a ƙuli kauli ha za wa kiran li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh